السلام عليكم وعليكم السلام يا والله يا تمام yana to wai yana kaji to to me tambayar ta ka na zo wajen babu mutu ina tiboy aha yi, ni ne tiboy aka yi waka ne ka zo da baban kore kore kai ka zo kan kai kawo kanka ni ne baban kai eh? eh kai ne baban kanka na dan da kai ki amma da kafa dan babu a mutum ne kai ko aljini kai alaji ni ba yaro wani kai ba yaro wani kai eh, kamar yadda gawa na san kiɗa wata kiɗa na ni ma ina son kai min kida yanzu dai ka a kuɗi ba ka shi ba ka da baya na tozo biya kai alaji oga ni fa lamarkan da sun ba da wani tsoro tun da haɗu jannu sun kawo suna kawo kansu a masu kiɗa oga yanzu aljanu ba su san haka tare da magana ƙasa ƙasa to sai an jima ko sai an jima har aljanu sun fara haka har yaran ne da baiwa wallahi ai na Allah ko Musa na Allah ne birnin a ai na ji ya ce yaro sai daga wala ya fadi daga wala da abu wai ce yaro wai yi mai kidin mai shinkafa dan bago ne a ciyawa Allah ya kai lafiya kai alaji